ga dukkan alamu dai shugaba muhammadu buhari baya da niyyar jefar da kwallon mangoro ya huta da kuda ganin cewa duk da kiraye-kirayen da masu faɗa a ji a cikin ƙasar da masu sharhi kan sha'anin tsaro da masu sharhi a kan al'amuran da suka shafi ci gaban Najeriya da ma majalisar ƙasa wadda ta fito ta yi kira ga shugaba Buhari ya cire dukkan shugabannin tsaron nan da ake ganin cewa dabarunsa sun ƙare. Shugaban Buhari ya fito fili ya nuna ƙarfafa wannan rukunin sojojin ma yake yi da ƙara musu kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka da yake ganin cewa za su iya dacewa idan suka samu ƙarin ƙaimi. Malam Nasiru Zaharuddin kwararre ne a kan sharhi kan sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci rashawa. Ya yi min tsokaci dangane da wannan matsayin guda biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya cimma inda yake cewa. To na farko dai akwai kuɗaɗen da aka ce za a ƙara wa su dakarun tsaro abu ne mai kyau a ƙara kuɗaɗe. Amma kafin a ƙara kuɗaɗen nan zai yi kyau shugaba Buhari ya yi abubuwan nan da 'yan Najeriya suke bukatar sa yi. Wato kudaden da aka bayar na da me aka yi da su. Mun san cikin shekara biyu da suka wuce sojoji sun nemi a basu biliyan ɗari uku da sha tara na naira. Aka basu biliyan ɗari biyu da talatin da takwas na naira. To ya kamata abu ba sun wannan kuɗin. A ga a cikin wannan lokacin an samu ragowar waɗannan ayyukan ta'addanci ne ko karuwa ko shakka babu karuwa aka samu. Me yasa aka samu karuwa duk da kudaden da aka bayar. Game da magana cin hanci da rashawa fa? Eh to game da magana cin hanci da rashawa ko shakka babu ya yi rawar gani abubuwan da ya faɗa. Illa iyaka mu ga an cika abubuwan da aka ce za a yi ɗin na cewa na ɗaya dai a ci gaba da binciken su masu binciken a ci gaba da binciken hukumomin da aka ga sun riɓe da na da da na yanzu idan har za a yi su fi sabilillahi to ko shakka babu zai dawo da wannan yaƙi na cin hanci da rashawa kan turba wadda ya riga ya kauce. Malam Nasiru din kenan mai shari kan sha'anin tsaro a tattuna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Dr. Ahmed Saleh shi ma mai shari kan sha'anin tsaro a Najeriya domin in je tsokacin da zai yi dangane da jawabin na shugaban Muhammadu Buhari. Tarihi ya nuna duk a Najeriya ba a taɓa samun shugaban da ya kashe kuɗi irin makudin kuɗi irin akan tsaro irin wannan na Muhammadu Buhari ba. amma duk da haka wa harkar tsaron ta kici ta kici yawa har yanzu ana ana fafatuka ana fama da shi to kuma wannan tsari da yake maganar cewa zai kara musu kuɗi saboda ga cewa a ci gaba da yaki din nan to muna ganin wannan abubuwan ba idea ba wanda take da kyau ba saboda me dole ne duk kuɗin da za a kara idan wannan shugabanni wato sabit chief din ake cewa su shugabannin sojojin nan sabit chief ba canza su ba to babu wata dabarar za a iya samu nasara ga tafiyan nan shine gaskiyar magana Dr. Ahmad Sale kenan wani mai shari kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa da Amurka a Abuja, Najeriya.